ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وجهه لعتدوا من قاتلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب inda a ce waɗanda aka bai mu littafi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amanu sun yi imani da abin da aka saukar cikin littafin nasu wacce kausan nan kuma sun tsare dokokin Allah sun tsoraci azabarsa sun bi umarninsa da kafarna ya sayyi'ati to da mun kankare waɗansu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im sannan kuma da mun fitar da su cikin aljannar ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ثم إن أتي سنسا دين أيكي da attaura da linjila abinda duk attaura ta yi umarni sun bi abinda ta hana sun hannu haka kuma linjila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da ake sun tsaya wajen yin aiki da abin da aka saukar musu daga wajen ubangijin su la akalu min fawqihim to da sun ci daga saman su wa min tahti arjulihim haka kuma da sun ci daga gargashin kafafuwan ma'ana da ubangiji ta ana ya bude musu kofofin arziki ta sama ta kasa shine na akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato yin imani ya zanto shine mabudi na arziki wannan abu ne da ya maimaitu a cikin alqur'ani tuba daga kafirci da tuba daga ayyukan zunubi da fasadi ya zanto shine mabudi na hadakan arzikin dan adam a matsayin sa na shi kadai ko haɓakar arzikin jama'a a matsayin su na al'umma wannan abu ne da ya maimaitu a cikin alkur'ani kuma annabawa suka maimaita wa al'ummomin su shi a lokaci daban-daban annabi nuhu yake da mutanen sa fa kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara na ce da su mutane na istaghfiru rabbakum ku roki gafaran ubangiji ku toba daga kafirci ku tsaya ku yi tauhidi tsantsa kada ku haɗa Allah da wani wajen bauta innahu kana ghaffara lallai shi ubangiji mai karban gafara ne to idan kun yi wannan din yursilis sama'a da haka sai zanto yursil wato fi'il mudari din ya zanto majzum li'annahu fi jawab at-talab yani istaghfiru talab ne yursil jawab at-talab in har kun yi istighfarin to ga abin da zai faru yursilis sama'a ubangiji ta ala za aiko muku da girgije laifin akan ku midrarin yana malalar da ruwa daga sama wa yumdidukum hadi kawo ma'tufan ala yursil wa yumdidukum bi amwalin wa banin ubangiji zai zai haɗa muku ƴaƴa da kuma dukiyoyin ku wa yaj'al jannatin ya sanya muku gonaki da lambuna daban-daban wa yaj'al anhara kuma ubangiji ya sanya muku koramu da fadamu a cikin kasar ku sai da ba za ku yi kamfar ruwa ba ko ba ruwan sama ya yanke da koguna nan da fadamu wanda ruwa na na akwai ko wanda a sakamakon tuba a sakamakon bin Allah a sakamakon bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji ta ala ya faɗa a farkon suratul hud wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala na bude arziki ga dan adam ko dai ka ga arzikin gashirin da yawa ka yi duk ina yawa ma ya kasa rayuwa ko kuma a baka su matsakaici amma kuma ya wadace ka domin mai yawan da baya wadatar mai fi har gara matsakaici da zai wadatar da kai sai ubangiji ta ana sanya maka arziki dan haka ce walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun ubangiji ta ala ce da aka min fawqi da sun ci daga saman ne sai ubangiji ta ala buɗe bude albarkar sama ruwa ya sauka daga sama sai ne babban arziki wa min tahti arjulihim kuma da sun ji daga gargashin sun ci daga gargashin kafafun su ma'ana ubangiji ta ala ya tsirar musu da tsirrai kayan abinci kayan marmari nan bana masu kayata gari da yawa gari kwalliya duk sai Allah ya fitar musu ba ma mutum haka sun duka ne minhum ummatun muqtasida daga cikin yahudawa akwai mutanen da suke wato ainihin sun bi tafarkin gaskiya shine mutakasida sun bi tafarki na gaskiya sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da Allah ya saukar amma wa kasurun minhum da yawan su ya ma ya'malun ya munana mutuka irin abin da suke aiwatar wato suna yahudu kashi biyu ne ko ne mummune ko kafirai ta ba da fahimta minhum ummatun muqtasida wato kaga mummunan cikin su kenan wa kasurun minhum sa'a ma ya'malun wato kafiran cikin su kenan kamar yadda Allah ya minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun cikin sa akwai mu'minai amma mafiya yawa wato ainihin fasikai kamar yadda yake wa min ahli a man in ta'amanu bi tinsarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وتصرفوا كسكسي أما الأمر من الله صلى الله عليه وسلم kuwa. ta kasu kashi hudu su yahudu da su kasu kashi biyu ko ka ce ahlul kitab da sai kasu kashi biyu kashi ɗaya mummunai kashi ɗaya kafirai da suke da mummunan da kafiran zuwa suka bewa kafiran da nasa alqur'ani minhumul mu'minun ba a ce da yawa ba sai aka ce wa aktsaruhumul fasiqun na'am an gane kuma minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun ba ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kasu kashi hudu sai ya zato kashi uku duk yan aljanna ne kashi ɗaya ne kawai ya mutu ma'ana kashi uku mutanen kirki domin kashi uku da suka mutanen kirki shi ne zalimun li nafsihi muqtasid sabiqun bil khairati bi idnillah duk yan aljanna ne zalika huwa al-fadl al-kabir kamar da muka karanta ran جنات أدن يدخلونها يحلون min من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا hazan. إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب وأن الدك بياني لنسى كما كان كفوسون قلاء ظالما لنفسه لبوك تفصيل مسابق بالخيرات أما قلتكما والذين كفروا كشن هدن لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهذا أن نارنا fifikon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi da suka wuce a baya da haka muka san ku ummatul wasat tsakatsakiyar al'ummar da zaka bayar da shaida akan sauran al'ummomi wa kazalika da annakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sallati يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء التمسك فيه التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل القوم ubangiji ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma balligh ma unzila ilayka min rabbik isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka ka isar da shi zuwa ga mai saurare ka isar da shi zuwa ga mutane wa in lam taf'al in ko har baka isar din ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon ubangijinka wato manzancin da aka baka kenan baka isar ba dan haka kai bayani jama'a wallahu ya'tibuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kare ka minan nasi daga mutane inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kiryar da waɗanda suke kafirai abin nufi baya musu tawfiki da gamdakatar sai da za su bi gaskiya ba zai shiryar da su ta wannan bangare ba ko kuma a'a ba zai shiryar da su ba wajen dalilai yayin da suke tattaunawa tsakaninsu da mummuni kafiri baya da wata hujja a hannu da zai iya kare kafircinsa duk wanda ba musulmi ba baya iya kare wato addininsa a gaban musulmin da ya san abin da yake a gaban musulmin da yake karatu ko yake zuwa inda yake karatu shine ma'ana wallahu la yahdi al-qawm al-kafir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare da a gare ta take dukkan wanda ya dauka cewa manzon Allah ya koye wani abu cikin abin da aka saukar masa hakika yayi ƙarya mai girma tunda ubangiji ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata a ka'idar manzon Allah ko duk abin da aka fi da shi yi to yayi da dan haka lalle ya isar ko babbar shaidar cewa manzon Allah ya isar dan ban musulmai da suka shiga cikin addinin musulunci a zamanin su da bayan zamanin sa inda ya koya abin ya taskance shi da faɗa ba da zai ga hasken ballata na shiga amma kasancewar ya fito da shi ya bayyana ko wannan tasa hasken ya kai ko ina har mutane su na'am sannan kuma ya tabbata dai a cikin sahih muslim ummu na aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo kwanciya da daddare kafin ya shigo gida sai yake faɗa cewa ina ma za a samu wanda zai zo ya gadi na a yau ina ma a ce a samu ni ya zo ya zama mun mai gadi a gidana kace ba wanda yake da manzon Allah ga nan zo ko ba zan zo ba sai ta da gida take muna zaune a gida muna zaune a ɗaki da manzon Allah sai muka ji karan makamai sai manzon Allah ce wane ne nan sai aka ce ai sa'ad bin abi waqas ya shiga sarki da kayan fada ya zo ya gadin manzon Allah ummu na aika tace manzon Allah yayi barci mai nauyi a wannan dare kasancewar sa'ad bin abi waqas ya zo gadin sa ya tabbata kuma cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummu na aika tace an kasance ana gadin sa a zo gida ayi gadin sa yayin da Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas sai manzo Allah ya leko ta window ko ta taga yace ayyuhan nasu yanfarifu faqad asamani Allah minan nas da kowa ya kwace makamin sa yace sa gida ba bukatar mai gadi ubangiji ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ba bukatar mai gadi ina fata an fahimta wato daukan mai gadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi a daidai lokacin da ba a saukar da wannan aya ba shin wannan ya tafi da tawakkali bai tafi da tawakkali ba yana cikin abin da ake kira al-akhdhu bil asbab wato mutum ya riko da sababi a cikin rayuwa duk abin da zai kare ka daga hadari kaza daga matsala iri kaza cikin dangin abin da Allah ya horewa dan adam a sarari to sai ya riko da shi amma dukkan tanadin da mutum zai yi na masu tsaro na masu gadi ya zanto zuciyarsa ta rake da cewa fa ko tsaro na karshe yana hannun ubangiji dai idan subhanahu wa ta'ala bai so tsare ka ba kan masu gadin sai su yi bacci ko dukkan kirmi ka ko dukkan wani kirmi ina fata an fahimta ko kuma waɗanda za zo duk su fi karfin su duka ba amma za ka riƙe mai gadi ne tunda an sunanta maka al'akuz bil asba ina fata an fahimta amma kuma zuciyarka za ta dogara ga Allah ba za ka dogara daga yawan masu gadi ko masu kaza ko masu kaza ba wannan shine abin da za a fahimta karkashin wannan aya idan an haɗa idan an hada da waɗancan hadisi wato ainihin da da aka ruwaito su cikin Bukhari da Muslim da kuma sunan da Tirmidhi ina fata an fahimta fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo wannan ya nuna girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah bai ce masa ba ya Muhammad sai ce ya ayyuhar rasul yi da yake da kande da lambar girma ba da sunansa ba domin idan an so girma maka to shi kenan sai a ambace ka da kanbinka. amma idan an so rashin girma maka sai a ambace ka da sunanka ina fata an fahimta a ambaci sunan gaya ko miya babu ko haka ba wannan ba a girma maka ba amma idan an so girma maka ya mewa sai a ambaci sunan mukamu ba ki ba ki ka zauna wa excellency ko kuma sarki yawan sai ne wane ne wane ne ya mai girma wane honorable wane duk wannan abin nan da ya girma wane ko ba haka ba amma idan ka dama ka ambaci sunan sa gaya sai ya wai wai wannan kuma waye shi kuma dan waye a nan garin ko dukkan annabawa gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala da ya kiraye su da ya mukataba da su ya kiraye su da sunayen su ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru an rinka ya ibrahim karfar ta kasar ya inna ka zalika na jinin musulmi sun mace ta ala kadarin ya musa wa sana ta kudi nafsi idan ka anta wa kuka bi ayati wala tani ya fi zikiri ma'ana ya nubu in ku jirka islamin minna wa barakatun alai wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin kanu masirhu ya shu'aibu ma da suka kafe ran min mata wato an ya haki zalika subhanahu wa ta'ala hikayatan alqawl al-kuffar ya shu'aibu ya Isa ya Musa ya Ibrahim na fata mu fahimta amma manzon Allah ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddabbir kaga alamomin girma ne ar-rasul ta'biran an ar-risala an-nabi ta'biran an an-nubuwa al-muzammil ma wusifa bihi asna'a muqatabatihi al-mudaththir kadhalik wato an ambace shi da sunan girma wannan na nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ce kun sai da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi lastum ala shay'in ba ku komai ba wani abu da kuke kansa na hujja ko dalili ko bayani hatta tuqimu tawrata wal injil hatta kun tsaya wajen yin aiki da at-taura da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku idan kun yi haka ne sannan kuke kan wani abu amma kun rike a a hannunku ba tare da kun yi aiki da ita ba kun rike da jira ba kun yi aiki da ita ba ba ku kan komai rukanta da hannu sanya mata gafaka ko ka rike alkurani ko ka sa mata gafaka ka rataye a gida ko ka sashi a cikin wani kayataccen kabis ɗinka ko wani wadrop ɗinka alkur'ani ka sashi a wani gida na gilas ka kayata shi wannan ba shi ne da alkur'ani ba riko da ka aiwatar da shi a aikace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gani da sahabbai sai ya bayanin yadda Allah zai dauki ilimi cikin jama'a sai wani sahabi yana maki ta yaya Allah zai dauki ilimi cikin jama'a ga su mun haddace alqur'ani muna sa yayan mu su haddace su ma su yayan su haddace su ma su sa yayan su haddace ya za a nemi ilimi a rasa wata masarada sai manzo Allah ke cewa yadda kuka haddace alqur'anin da kuka san abin da ya kunsa haka yahuda suka haddace at-taura da injila suka san abin da ya kunsa bambanci shine ku kuna aiki da shi ku ba ta aiki da shi dan haka daga lokacin da ka haddace baka aiki da shi sai zanto baka tsare alqur'ani ba baka kare mutuncin sa baka mata ba dan haka yadda ake gasa wajen haddace alqur'ani mai girma ya kamata a yi gasa da tsere wajen sanin ma'anarsa ya kamata kuma a yi gasa da tsere wajen yin aiki da shi a aiwatar da shi a aikata shine hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ubangiji ce wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyana wa kufra zai da da yawa daga cikin su sun shige da kafirci irin abin da ake saukar maka ma'ana irin abin da ake saukar maka zai kara musu kafirci zai kara musu shige abin da ke dan aya za ta sauka su kin imani da ita kaga sun kara samun wani a cikin kafircin su nada sama da wanda suke ciki fala ta ta alal qawmil kafiriyan wato kada ka damu dangane da kafirai abin nufi kada ka bari bakin ciki ya zauna a cikin zuciyarka ba wai kar yi bakin ciki ba dan dan adam ba ya hana kansa bakin ciki da manzon Allah ce la taghdab abin da yake nufi karka yi fushi ko kuma karka yi aiki da fushi ko karka tasirantu da fushi abin da manzo Allah yake nufi karka yi aiki da fushi karka tasirantu da fushi kada fushi ya canja maka decision ɗinka wato ka'ida mataki da ka so ɗauka doka da ka so ɗauka kada fushi ya yi tasiri wajen canja shi ina ba za fahimta ai manzo Allah yakan yi fushi yakan yi farin ciki amma tare da haka la yaqulu illa haqqan ba abin da yake faɗa sai gaskiya sawa'un yana cikin fushi gaskiya zai faɗa yana cikin farin ciki gaskiya zai faɗa saboda fushi da farin ciki amma bai ne guda biyu da ka iya sa ɗan adam ya kasa yin adalci duk wanda kake son shi san da yake da yawa kaga so kake ka dada masa da da masa lokacin sai ka saba wa ubangiji duk wanda kake kin su da yawa so kake ka muna masa to kuma ko cikin abin da baya da haƙƙi a muna masa dan sai ka ka muna masa wato fushi ko farin ciki abu ne da ɗan adam baya iya raba kansa da shi ina fata an fahimta amma abin da ake so kada fushi yayi tasiri wajen daukan doka da zaka dauka ko mataki da zaka dauka kada kuma farin ciki yayi tasiri a kanka wajen daukan doka ko bakin ciki da zaka dauka ko ni kar magana da waɗansu masu hikima suke faɗa a cikin wani yare cewa ba ka da ikon hana tsuntsayen bakin ciki su yi a kanka amma kana da ikon hana su yi sheka a kwakwalwarka a tsutsun shekaru gidan tsuntsu ma'ana ba ka da ikon ka hana tsuntsu ya kai ya kawo a kanka amma tana da ikon ka hana sai shekaru ina ba za fahimta abin da suke nufi ba ka da ikon hana kanka bakin ciki ka ce ni ba zan damu ba amma kana da daman ka hana bakin ciki zama a cikin zuciyarka da ya zo ka kore shi da ya zo ka kunkuɗe shi ka kunkuɗe shi ka daina tana shi kai kokarin mantar da kanka shi kamar da ake siffanta imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna kana yabtasimu fi wujuhil manaya idan bakin ciki ya bakin ciki sai kace da dariya ko ya samu hutu ya samu rilifi na baya gintsewa idan ka gintse da yawa sai bakin cikin ya karu ka sake gintsewa sai karu amma yi dan murmushi saki fuska to shi kenan sai ka samu hutu shi ne ma'anin fala ta ta azal kawai kafiri kada kafirai su farka wuce abin nufi kada abin da suke nuna maka ya zauna a zuciyarka sun shi dole za ka yi fushi amma kar ka bari ya zauna yi kokari ka ingaje shi je guda yi kokari ka tura shi je guda ina fata mu sai imani na hadu da waɗanda suka zama yahudawa wasabi'una da asabi'un waɗanda suke jin addini na sabi'awa sabi'awa malamai sun yi maganganu daban-daban a kansu waɗansu malamai suka ce saumin ya abu dunar kawakib waɗansu mutane da aka yi a ƙasar iraki suna bautar taurari waɗansu malamai suka ce a'a sabi'awa mutane ne da suka haɗa yahudanci da kiristanci a takudi waɗansu malaman tafsirin suka ce a majusanci da kiristanci suka haɗa wato abin sa ka kuɗe shi ba addini ce bane garawayawa suka suka combine ga kiristanci ga kuma majusanci su ne awa ko dai a ce masu bautar mala'iku ko a ce masu bautar tauraro ko a ce waɗanda suka haɗa kiristanci da yahudanci ko wanda suka haɗa kiristanci da wato ainihin majusanci addinin bautar wuta kenan su ne as wa tabi'un wannan tsara kuma an san su waye na to duka waɗannan man amana billahi cikin sa duk wanda ya imani da Allah hakikanin imani wal yawmil akhir ya kuma yi imani da ranar karshe wa amila salihan kuma ya imani ya aikata aiki aiki na gari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim babu jin tsoro ta tare su wala hum yahzanun ko ba za su bace ciki ba to me yasa aka ambaci mummune cikin waɗanda ba su yi imani ba wato an wannan ne jan hankalinsu ana nufin da mummunai da yahudawa da kirista da majusawa da Sabi'awa, dukkan su gaba ɗaya ana kiran ku yin imani shi wanda ya yi imani da idan zai yi yanzu zan to menene zai yi ƙarin imani doriya kan nada wanda bai yi ba fa zan to zai farar da imani ne a karan kansa zai fitar da kansa cikin imani da babu babu laifi da an ambaci mu ne a nan gurin sai to wannan gabar tana ɗaya daga cikin gabar da za a iya kafa hujjar su wajen ziyaratul iman karuwar imani tunda an ce innal ladina amanu kuma karshe aka ce man amana billahi kaga sai sun ƙara imanin tsoriya akan nasu wato ainihin na dai man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to lalle babu sun tsoron ta tsaron su kuma ba za su yi bikin ciki ba imani da Allah imani da ranar karshe mu kuma mun fara kuna imani guda nawa ne guda shida ne الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر waɗannan suna rukunan imani ginshiƙan imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara waɗannan suna rukunan imani guda shida wanda a kansu ake aza harsashin ginin imani ko amma sai Allah take ta kan al-imanu billahi wal yawmil akhir kuma wannan ya faru cikin alqur'ani a wurare daban-daban Allah ne والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما أنا تعيش تعبت إيمان ان الله إيمان إلى الله كما إيمان إلى الله إيمان إلى الله إنا سوى رغور ركن إيمان Wani malamai suka ce ragowar rukunan imani ko wani ɗaya daga cikin su zai ايمان wurin shiga imani ya shiga cikin al'imanu billah ko ya shiga cikin al'imanu bil yawmil akhir. Na'am. shi yasa waɗannan suka fi girma cikin rukunan imani al-imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir sun fi girma cikin rukunan imani dukkan wanda ka samu ya yarda da Allah ya yarda da ranar tashin kiyama to ba wahala ya yarda da manzanni ya yarda da annaba ya yarda da littattafai ya yarda da kaddara ya yarda da kaza ya yarda da kaza amma in ba yarda da waɗannan ba zai iya yarda da waɗannan da haka waɗannan su ne jibo mafi girma shi sa ake ware su da ambato a ambace su cikin taro da sauran sannan a ware su su kaɗai a waɗansu ayoyi da ayoyi daban-daban cikin alƙur'ani mai girma ubangiji yace innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna kaga inna tawkidin ne wa nasbi ko da aka zo da me za a ce والصابئين لإراد لا تأتي والصابئين saboda shi jam'ul muzakkar salim wanda yake ana masa nasaba ta hanyar ya haka akan yi masa jarra ta hanyar ya amma idan an kawo wawun alama ce tarfa wanda almahallu din wato da atafin da aka yi da sai a masa mai nasaba a madadin ruba to shine malaman tafsiri suke tattaunawa ko malaman qira'a me yasa za a ce innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiquna ba a ce ba wasabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa la hum malamai sun ba amsa daban-daban dangane da wannan qira'a wanda suke mutawatira wasabiuna suka ce imma dai zanto ma'tufun alal mahalli gaba ɗaya kalmar as an yi atafinta akan wurin da innal ladzina take mahallu mahallul ibtida idan muka cire innal ladzina za mu kawo as-sabiquna wajen mu da ita ita ce mubtada kaga zai kawo mu kenan to a nan gurin duk mun kawo sanan mun ya tafi sai zan to ma'atufun alal mahalli la alal lafzi لأننا إذا عطفنا على اللفظ ضرب من الخبر إذا منكم من يعطف أكم محلي سيدنا المحل محل الابتداء والابتداء يوجب الرفعة يوجب الرفعة الابتداء يوجب الرفعة in wurin wurin a ne kafin cikin magana tare da ta ina ga dan fahimta waɗansu malaman nan suka ce a'a yadda mun in yake innal na amanu wal ladzina hadu والسابقون والنصارى وتريد من تيكي الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والسابقون والنصارى كذلك ina fata mu fahimta sai zan an yi adafin jumla ne akan jumla ba kalma kan kalma ba domin idan ka dauki innal ladina amanu wal ladina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga jumla ta kare wasabiquna wan nasara kazalika ko kaga nan gurin asabiquna ya samu dalilin yin rufa dan ya zanto mu tada ne dan to jumla ce wanda an yafa kun jumla ne akan jumla ba kalima akan kalima ba dan hada kun kalima akan kalima shine zai gadar mana wancan halin da muke wadansu malaman nahawan suka ce a'a gaba ɗaya ma lafazin inna a nan gurin ba harfa tawkidin wa nasbin bace ba inna ce bi ma'ana na'am da akwai inna a cikin larabci bi ma'ana na'am qalu inna hadha la sahirani yuridan an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla yadda mun qalu sun ce na'am la sahirani inna na'am kuma kun ce na'am <laughs> وساهران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم مزهرين ويذهبا بطريقتكم المثلى ومن ذكر الاواذل في الصباح يلمني والومهن ويقلن ويقلن شاب قد علاك وقد كبرت فقلت إن sun tafi suna zargi na da sun safe suna kallo kai da kuke ta ba kai da kuke ta ba mu ma ina zargin su na rama nace ko ma kuke ta ba ko ma kuke ta ba sai kuma suka ce da ni wato ga sun ta fito a kanka ga shi ka manyanta kuma duk da haka ba za ka daina abin da za ka daina ba fa kuntu inna na ce eh, ba sun daina din ba na'am wato kaga inna nan ba da ne mai da ina nan ba na sana'a ba ma ibn hisham al ansari cikin mudul labib ya dan yi isara cewa wadansu malaman nahawu ba sai da wannan ba in ba sai da wannan ba mu mun yi da shi ne ku da wannan tawjihi da wannan bangaren in ko mun ce ba sai da shi ba sun ce ba sai da ba sai mu ce ku kale mu wannan ka'idar ta farko mu dauki wa sabiqun wannan sara jumla ce ma'tufun ala jumla ba da matsala in ko ba haka ba ma duk sai mutum ce to ai yadda abin yake shine idan har ka kawo mubtada na wani zance kafin ka kawo kabar ɗinsa ya halatta ka sake kawo wani mubtada ɗin sai ka ba su kabar guda ɗaya shikenan kawo ka kawo dasar sai idan ka mubtada ɗin ka na biyu ba da alaka da mubtada ɗin farko ba a da shi kai akan sa ba innal ladina amanu wal ladina hadu to wannan ka gama yanzu kuma kana son ka kawo wani mubtada ɗin da babu illa wasabiuna wannan tsara to kuma wannan wani mun fada din nika da mun fada akan sa to sai ku ce man amana sai zan to kabar din duka na farkon da nabi ya halaka a cikin larabci wa man yutu amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharib kaga fa inni kaga inna ne ga kuma ya umma takallim wa qayyarun biha la gharib kaga gharib shine duka shine kabar din su fa inni qayyarun wa gharibun biha qayyarun amma kace fa inni wa qayyarun domin da ka aka zuwa qayyar akan kalmar inni da sai ka ce me wa in fa inni wa qayyaran bi hala garibu na'am wallahi da Allah ya riga ya san manufar da kuka nake yin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga mu lada Allah madaukakin sarki sai innal ladzina amanu wal ladzina hadu wattabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun laqad aqadna mithaqa hakika mun ɗauki alkawalin banu isra'ilawa wa arsalna ilaihim rusulan mun turo musu da manzanni daban-daban kullama ja'ahum rasulun yayin da dukkan wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abin da zukatan su ba sa so farikan kazzabu wa farikan yaqtulun wani sashi na manzannin sai yahudawa su kare ta wani sashi na manzannin kuma sai su kashe fariqan kazzabu wa fariqan yadlun wani sashi na manzannin su kare ta wani sashin kuma wato ainihin su yi ma kokarin kashe sun kare karyata annabi Isa alaihi salam kuma amma sun kashe Zakariya sun kashe dan sa Yahya kaga wannan kashe shi Yahuda suka yi annabi Isa ko karyata shi aka yi an yi kokarin kashe shi amma ubangiji ta Allah dauke kayan ta suna fara kashe shi ba nan abin kallo fariqan kazzabu wa fariqan yadlun ga ce fariqan kazzabu wa fariqan yadlun ka kazzabu wani irin fili ne fi'il madi ya kafirun qadirin fi'li mudari fa'ida ta ce fariqan kadzabu wa fariqan kasabu ko fariqan yukadzibuna wa fariqan yuqtiluna na faɗa an fahimta ma'ana da sai a tafiyar da filan duk su zama iri ɗaya ko dai dukkanin su mafi ko dukkanin su mubari'i amma ɗaya zama mafi ɗaya mubari'i menene hikima ko sirri da mutum zai fahimta a ƙarƙashin wannan fariƙan kazzabu wa fariƙan yaqtulun kafin in ce da kai ga hikimar da ta sa ko ake tsammanin ake sa ran aka yi baɗin, ita ce a nan gurin a nan gudun sai in tambaye ta da cewa da ta annabi da kafe shi wanne ya muni kafe annabi ya muni domin kare ta shi laifi ɗaya ne kashe shi laifi na biyu don ko ya kare ta shi kafin ya kashe ina ba da bayyana to tun da kisa shi ne ya fi muni ya aka kawo su da fi'ili mudari li ta al-al dan a suranta kamar yanzu ya sauna kwakwalwarsu kamar ga sun ɗauki mukami suna ban annabin suna kashe don wannan ya sa ka tsora musu karan tsana ka kishi dan ta'addancin da suka yi wa annabi amma da wancan abu ne mai sauki kazzabu sun ya wuce amma alqatl tun da yana da muni sai aka kawo sa da siga na fi'il mudari alladhi yadullu ala al wal istikbar dan ayi tashwirul hala kan a shakhasa ma abin irin yadda wato ainihin zaka gane illa da ta'addancin da suka na'am ya Allah واحفظوا ألا تكون فتنة فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بشير بما يعملون وحسب ألا تكون فتنة wato sun yi tsammani cewa babu wata fitina da za ta faru abin nufi babu abin da Allah zai jarrabe su da shi na azaba su yahudawa haka suka yi su yi dukkan sakon da suka ga dama ba abin da za a jarrabe su haka hasibu Allah ta kula fitna ba amu sai suka makance wa gaskiya wa sammu kuma suka kulince mata makance wa gaskiya su ganta su kide kurance mata wato shi ne a faɗa musu ita gashi sun ji da kunne amma sun ki karba kuma taba Allahu alaihi da ƙarshe Allah ya karɓi tuban sun kuma amu wa sammu sannan kuma suka sake makance ma gaskiya suka makance maka suka makance maka suka kurince maka kafirun minhum da yawan su wallahu basirun bima ya'malun wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikata akwai kira'ar wa hasibu Allah takunu fitnatun akwai kira'ar wa hasibu Allah takuna fitnatun idan ka fi kirara Allah ta kuna fitnatan sai zanto an din nan an ce wanda take shiga cikin fi'il mudari sai ta zanto mai mansub sa'ilin nan sai zanto hatiba yana babin sa na zanna allazi yufidu zanna kin wa hatibu Allah ta kuna sun yi zatan babu wani abin da zai faru idan ka fi kirara wa hatibu Allah ta kuna fitnatan to a nan sai zanto hatiba ya shiga babin yaqini ba babin zanni ba wa hatibu sun samu tabbas sun samu yaqini annahu la takunu fitna sai zan ko annakum an anna mukhaffafatu min al-thaqila kaga ba an ce wanda take shiga cikin fi'il mudari sai sama ba za ku fi'il mudari sai zan to marfu'in li qulubi min an ثم تاب الله عليهم ثم عملوا وصلوا كثير منهم والله غفور بما يعملون ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abinda wato ainihin suke aikata akwai aya cikin suratul isra wanda take da alaka da wannan aya ko kuma take cikin jerin aya da yake fito da wani abu daga cikin abin da wannan aya ta nuna da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce zurriyatan min amanna ma nuhi innahu kana abdan shakura daga inda zaka fara wa qadayna ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lamunna ghuluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن جئتم أذنا وجعلنا جهنم للكافرين in da zai shiga fassarar nan kan to mun fito da suratul ma'ida mun shiga cikin suratul isra'i kenan wanda wannan ba zai dace da babin tafsiri ba sai dai isharar ubangiji ta ala ya ce ya zartar wa ahlul kitab su bani isra'ila cewa za ku yi barna a ban kasa har so biyu barna kashi na farko za ku yi ta idan kun yi wannan barnar sai Allah ya jarrabe ku da waɗansu mutane da za su yaƙe ku ku karkashe shi ku muku addanci sai wannan ta sa sai ku tuba ku koma zuwa ga Allah da kuka tuba ku koma zuwa ga Allah sai ubangiji ya yawaita ƴaƴanku ya yawaita ku ya arzikin arzikinku yau da gobe kuma da arziki yayi yawa kuka zauna cikin kwanciyar hankali sai kuka manta sai kuka sake koma cikin farna karo na biyu to da kuka koma cikin farna karo na biyu sai ubangiji ta'ala kuma ya sake turo waɗansu kuma sojojin da za su yi muku ta'addanci ya ɗora waɗansu kuma akan ku ko halar da da ba dan fahimta sai akhirati li karnan farko la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lamu ghuluwan kabira fa idza a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana abinda zai faru kai bayan sun tuba sai kuma karna ta biyu fa idza ja'a wa'dul akhirati li yasuqu wujuhakum wa tikra an lana shuha wujuhakum wa li yadkhulu masjid kama marra wa kaga idan ka kalla wa hasibu an la takuna fitnatun fa wa sun yi tsammanin da Allah ba zai jarrabe su ba ga dukiya ga arziki ga security suna zaman lafiya sai suka shakar na suka kewa Allah gayya ina fata an fahimta da suka yi wannan sai ubangiji ta ala ya jarrabe su da wahala din fitina kan ta zo a buɗa Allah ta kuna a kan fitina sun yi tsammanin fitina ba za ta zo ba sai ta zo ثم تاب الله عليهم سوف Allah قال الله في الله تكون تزنسو لأن الله تكون تزنسو يوم تارس كنسو سكا فرفضوا سكا ملمي ثم أمو وسموه ina kai za da awadul akhirati a can gurin ina fata mun fahimta kasirun min wallahu basirun bima ya'malu to haka dan suna malaman tafsirin suke kokarin hada ayar da wannan suna waɗansu malaman tafsirin kuma suke cewa a'a fadin da ke cikin suratul isra'i ya wuce barna biyu barna biyu ce amma da karshe ya ce ina ahsantum ahsantum li anfusikum wa ina afatum kana an gane ko yayin da duk kuka yi insani to kun yi wa kanku insani za mu kyauta muku in kuka yi barna ko barna za ta sake zuwa sannan kuma ya sake sa wa in kuntum aduna in kun koma za mu sake koma to kaga kullun suka barna to Allah zai kawo wanda zai wahalar da su in suka tuba sai a sauke wahala in suka sake yin barna sai Allah ya sake kawo wanda zai wahalar da su wannan ku shine ya dace da fadin Allah ta'ala cikin suratul a'raf wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alayhim. ila yawm al-qiyamati man yusumuhu su'al azab in rabbaka la tadriru wa innahu la ghafurur rahim na'am قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهي laqad kafara alladina haqiqa kun kafirta waɗannan ba. kalu suka ce inna allaha huwa almasihu maryam wa allah shine almasihu maryam wato suka allantar da annabi isa alaihi salatu wassalam wa qala almasih shi ko almasihu ya ce da su ya isra'il ya ku zurriyar gidan isra'il اعبدوا الله ربي وربكم بوجه الله وبنجدنا وبنجدكم kasancewarsa ya ce ubangiji na wato ya nuna shi din ba nabiyin Allah bane ba dan da nabiyin sa ne ba zai ce ubangiji na ba an bayyana ko da sai dai ce abokin tarayya ta amma ya yi tsakaninsa da Allah alaka ce ta ar-rabb wal marbub هناك رب الذي هو الله تعالى وهناك مربوب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام اعبد الله ربي وربكم وابدا مع الله أبنجدنا وأبنجدنا إنه من يشرك بالله يجعل مريكي دكا من يشرك على الله ya haɗa shi da wani faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu an-nar ko makomarsa ita ce wuta wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da mai taimakon su ba su da mataimaka waɗanda za su tsare su daga azabar ubangiji laqad kafara allazina hakika sun kafirta waɗannan da kalu suka ce inna allaha salisu salasa wai Allah shine ne na ukun alloli guda uku wato suna nufin cewa maryamu Allah ce sannan isa Allah ne sannan kuma Allah ma Allah ne wato alloli guda uku aqida ta trinity ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta na gaske sai abin bauta daya daya guda ɗaya tak wa in yantahu in ba su daina ba amma ya kuluna daga abin da suke faɗa kan nan na maganganu la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim lalle azaba mai radadi za ta shafi kafiran cikin su in har ba su dade cewa Allah shine almasihu ibn maryam ba in ba su dade cewa isa dan Allah bane in ba su dade cewa isa na ukun ne guda uku bane ko Allah na ukun ne guda uku bane ba la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim azaba za ta shafi kafiran cikin su wato a ranar tashin kiyama أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وإنه صديقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يتقون ubangiji ce a fala ya tubu da ila Allah tun da za su tuba ba zuwa ga Allah Sai bai daina faɗin wancan mummunan kalma tasu ta jingina ma Allah abokin tarayya ko ta jingina masa ɗa Sun ba za su daina wannan ba wa yastaghfiruna sun ba za su nemi gafaran ubangiji ba wallahu ghafurur Allah ne gafara ne mai cin kai ko da mutum ya zuka arba'in sun sittin yana wata fadar gaba su jingina ma Allah ta ko kuma sanya masa abokin tarayya to dai su ba Allah zai karbi tubansa Allah kuma zai masa rahama man rasul ibn maryam illa rasul sai ba al-masih dan maryam bai zama ba fa sai dai manzo wato bai zama Allah ba bai zama dan Allah ba bai zama na ukun alloli uku ba da shi ba sai dai kadai mun ne an gane ku kada kamar mun kan mun rubuce manzanni sai su bi kafin sa abin da ake nufi yana da siffa ta sahala manzanci ba ya da siffa ta ilahantaka rububiyyantaka shi ba ilahu bane shi ba rabbu bane shi abdu ne shi rasulu ne shi nabiyu ne da haka baya ansa sunan rabb sannan baya ansa sunan al-ilah amma yana ansa sunan abdu sannan kuma nabi sannan kuma rasul wato abdu bawa kin wanda ubangiji ta'ala ya samar da shi daga babu da babu shi aka same shi sannan kuma wato ainihin nabi wanda aka girma shi da annabta sannan kuma rasul aka ba shi manzanci wannan shi ne shugabansa ma nasibu kan wa illa rasulun قد خلت من قبله الرسل ما يحيى kuma ita siddiqa ce wato ita ba annabiya bace ba ba kuma manzo ba bace ita dan babu annabawa babu mata cikin annabawa sannan babu mata a cikin manzanni wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa siddiqa ce siddiqa an sa mata siddiqa saboda gaskata annabi Isa din ya zo da annabta tun kafin balaga kuma ta yarda da shi kan haka na'am ko kuma an sa mata suna siddiqa mai yawan gaskatawa saboda kalmomin da ta ji lokacin da take dauke da shi a ciki duk ta gaskata su ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza an bai ta ko in daga lokacin da take nakuda har zuwa lokacin da ta haihu har ya zuwa abin nan fa hamalar hu banta bazar bihi makanin qatiya fa ajaha al masad ila juz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya da aka aka fara kiranta bayan tana nadamar yaya za in haihu ba tare da miji ya kusance ni ba kila wannan ya dawo mun zargi cikin jama'a la da hamin tahti suna buƙatar ruwan sha suna buƙatar oxygen da za su shaka suna buƙatar faɗin ƙasar da zai ɗauke su lokacin da suke zaune lokacin da suke tsaye lokacin da suke tafiya ƙasar kawace ce ta Allah ce su ɗan nawa ne na Allah ne dukkanin su halittar Allah ne shi kuma Allah shi ne Allah na'am kaga wannan abu ne wanda yake abu ne wanda yake kana ya kula da fa'a in kasance suna cin abinci ma'ana ubangiji na son ya tabbatar da kasancewar su halitta da ba halitta bane ba za su ci abinci ba dan ubangiji ya ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul alim qul ghayra allahi attakhidhu waliyan fa'atul qudus duk wanda ba Allah bai na bukatan abin bukatan abin san mutane an gane ko shine wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulun ta'am Allah ce unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat duba yadda muke bayyana musu ayoyi kun manzur sannan sake kallo karo na biyu kaga anna yufakun ko yaya ake kautar da su da kan tafarkin gaskiya ko ka ce anna yufakun dan me ake musu ƙarya yaya ake musu ƙarya su ne anna yufakun ayi musu ƙarya kuma su yadda na'am قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا كفروا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء Ubangiji ta ce kul ka ce a ta'buduna min dunillah yanzu kun rinka bautawa wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a abinda ba zai mallakar muku da wani cutarwa ko amfani ba duk wanda ba Allah ba ba ya da ikon ya cutar da kai ba ya da ikon ya amfana da kai Allah ne kadai ke da ikon cutar da kai ko amfana da kai duk wanda ba Allah ba in kaga ya cutar da kai to Allah ne ya kaddara wannan din ya cutar da kai haka in ya amfana da kai Allah ne ya kaddara ya amfana da kai wannan fa kowane cikin mutane ko cikin azanu ko cikin malaiku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ba mai ikon cutarwa ko amfanarwa sai Allah ta'ala wallahu huwa samiul alim shi Allah shine as-sami' mai ji sannan al-alim ko masani don ka ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai littafi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku zurfafa cikin addinin ku abin da yake ba na gaske ba kada ku zurfafa wajen yabo kada ku zurfafa wajen kushe kamar yadda na faɗa tun a ranar in ba ku manta ba domin al-ghulu shine muzawazatul haddi fil madh aw dam idan ka zurfafa wajen kushe kai guluwi haka idan ka zurfafa wajen yabo kai guluwi yanzu dukkan bawa mai imani da aiki na gari sai ka ce masa mumini amma idan kace masa annabi bayan annabta sa bata tabbata ba ka kai da kai guluwi ina fata an fahimta dukkan bawa da aka jarrabe shi da canjiya ko neman mata kaga zaka ce masa fasiki idan kace masa kafiri ka kai guluwi ina fata an fahimta wancan kai guluwi wajen yabo wannan kuma kai guluwi wajen me kuse don guluwin yahudawa guluwi ne wajen kuse tunda su ba su da annabcin annabi Isa ba guluwin kirista kuma guluwi ne wajen yabo saboda tsabagen yabo sai suka tsallantar da su suka ce ibn Allah ko salisu salata ko kuma huwa Allah ba gaba ba. to shine Allah ke cewa la tagalu fi dinikum ghayra al-haq wato karku zuwa ba cikin addinin ku wato ku tare da iyaka zuwa ga abin da yake ba na gaskiya wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl karku ku bi soyayya soyayya zakatan waɗansu mutanen da sun bata sun da wa adallu kaseeran sun sun kasar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil kuma sun tsaka su karan kansu daga tsakiyar hanya daga tafarki mare da su, kar ku bi tafarki irin ma'ana abin da ake so a cikin musulunci mutum ya tsaya tsaka tsakiya kar mutum ya kasa tsawa inda ake bukata sannan kuma kar ya wuce inda ake bukata wannan a aqida haka abin yake a zance na baki haka abin yake a mu'amala da aiki haka abin yake ka zauna ka tsaka tsakiya sai da babu tsari sannan babu rigi kai abin da aka ce za ka yi wani bawan Allah ya tambaye ni yace da ni yawanci abin da kuke cewa waɗansu mutane suna faɗa ba na ji wani malami ya ce ƙarya ake musu ba faɗa ba suna yin guluwi su wuce gona da iri ko wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wajen salihan bayi da waliyai wannan fa ba gaskiya bane ba sa yin haka har ma wani kan yake da cikin gidan rediyo ya ce abinda yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salati kaza ya fi kaza salati kaza ya fi kaza duk ƙarya ake yi asali ma babu wannan littafin ko kuma yin akwai littafin babu wannan magana a to wannan magana ce mai daɗin ji ko shakka babu don duk wanda ya fito rediyo ya yi kalubale kaga ya so a zauna lafiya wannan Allah ta sa masa da alheri bisa ga wannan kyakkyawan niyyar da to kaga mu da muka gani mun kuma sai mu karanta sai ya fi idan ya so daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba fa biyan mai duguri bane ba abin bai sabu mai duguri ba amma wanda aka abin da ya sani wallahi ba abin bai sabu mai duguri ba kwata kwata amma na san cewa yadda ake sa karatun nan anan haka ake sawa a can din inda aka faɗo kan magana sai ce wa amma qablu salati fatih lima ubli amma kaga salalan salati fatih faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal nadi shaykhum wa tusimuna ne wannan littafin Aliyu Harazimi yace na ji shehun mu yana nufin shehu ahmad sujani ya kulo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fati da san na tagalta da zikirin salatul fati shi kade kawai nake yi shi na raja'atu lil hajj lokacin da na dawo daga aikin hajji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalarta sai dai gane kowane zikiri sai ita wa kana son ka san falalarta ta wa huwa annal marratal wahidata wato salatul fati sun so daya bi sitti mi'ati tana daidai da salati dubu dari shida salati dubu dari shida kama huwa fi wurdi yadda zo cikin littafin wurdi yub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi shi ne litafin wurdi yub ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi bakari shine sayyidi muhammad al-basri as-sadiqi nazir misra mazamin kasar egypt wa kana kutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balantana ya bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kada yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sun kai amma bai shiga aljanna ba balle ya kaza sahiba ha inda Allah ya je ya tukkalar mai ita a gaban Allah kaga wannan magana ko kuma yace sai kuma yace wa fi halan yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma nan gaba sai sai sai zo yace yace to sai aka zo aka bani falalan wani salati sai na gaina ta amar ni birzu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo da kansa in ji shehu tijani yace da ko ma ka tabbata karanta salatu ta jama'a ubun ta falamma ni birzu ilaiha yayin da ya umarni ne kuma in tabbata karantawa sa'altu hu sai tambaye shi an farliha me ya falalanta أخبرني أولا يسي فرقو ليا كما تكسني بأن المرة الواحدة منها كفي تايا كرو تيكو إذا كانت صلاة الفاتي تعدل من القرآن ست مرات تنا ديدي تكون القرآن سوسدة ثم أخبرني ثانيا أكرو نبيكما يساك بان الأفارن سوى أن المرة الواحدة تعدل من كل تسجيه وقاء في الكون tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya wa min kulli zikrin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw kabirin babbar addu'a ko karama wa alkur'ani kuma tana daidai da alqur'ani sittatu alaf marra har so dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlat al-adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islam da ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marrat al-wahidah minhu so dai kawai ta mutum yayi yana da thawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan ayi qiyamul layli wa kaza wa kaza wa kaza zuwa wannan magana wato na din da wancan malami yake babu ita ni kuma shi sa na ɗauko littafin dai in tabbatar akwai kitabul ma'ani ke to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je duba to kila zai canza matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma yace babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya ake musu ba amma ga littafin jawahirul ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin shehu Tijani da haka aka samu da yawa daga cikin Tijani waɗansu ba su da wannan magana akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu ya ce wannan ba magana ba ce san san tatsun ya ce ba daidai bane sauran su sun sa waɗansu malamai a Kano suke cin hausin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yi ko shakka babu a ce an kawo wani ba a ce ya ba alqur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyin mu da cikin gari da kauyuka da menene duk a daina a zo a karanta wannan guda daya ta fi qur'ani su dubu shida ai wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyauta kusan yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basura shi da dumbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ba bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan ko nuri da Allah su yi fotokofi na wannan tashin su kai musu har gida san unguwar su inda yake kusa da kan gidan kaza idan suka kai masa rata kusa da ina ga zai taimaka sosai da zai taimaka kwarai da gaske Baki na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka fara ba abubuwan da suke cikin da yawa amma babu lokaci wannan mun dauka da tuni an mutu wannan amma shi sai zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka muku da alheri dai kila wannan ya zato sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da bakwai duk za ka samu wannan bayani idan kuma ya sake cewa babu wani abu to a cikin akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin wuce to kawai mun kyale mun san cewa duk daga cikin mabiya ɗari kun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka koyi musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son ne na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyai ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba ne mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soye-soyen san mutanen da da can sun bata wa kasiran kafiran sun batar da mutane da yawa wa adallu an sawati sabiyin sun bata kuma daga tafarkin hanya ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata